الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا الخميس wata ramadan yana da kwana 22,439 hijiriya kuma yau muna bakwai ga watan 6,2018 miladiya wannan shi ne karatun muna 21 a majalisin maza da muke gabatarwa a wannan masallaci na alkulafa'un rashidun da ke unguwar ajiyayya a jihar lagos din arewa kudu maso yammacin najeriya yau insha Allah za mu tashi shi gaba da bayanin aya ta 34 a suratul tauba ya yi amanu inna kaseeran min min يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكرهون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم Allah madaukakin sarki yace ya ku wanda kuka yi imani inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batili tabbas da yawa daga cikin masana a addinin yahudawa da masu bauta da ibada a cikin addinin kiristanci da ya kulu na akwalan nasu bilbaɗi suna cin dukiyar mutane bisa ƙarya da kuma zalunci ba tare da haƙƙi ba waya sun nuna an sabilin lari suna karkatar da mutane ga buran barkin allah والذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فأنا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله حديث يا تبت daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda imam al ya rawaito shi da imam muslim annabi sallallahu alaihi ke cewa latarka tarkabunna a wata ruwa kuma la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa al bil za ku dinga bibiyar tafarki na waɗanda suka zo kafin ku dinga yi daidai da su irin yadda suka yi sai ya zama daidan naku ya yi daidai da kibiya ko kuma bullet wanda ka sa ya fita idan ka ɗauko na biyunsa za ka sa ko kibiyar in ka ɗauko ta biyunsa za ka sa sai ka ga yadda ka san ita ce ta farkon ba bambanci hazuwar kuzzati bil kuzza irin yadda wannan kibiyar take kama da wannan kibiyar wannan bulat din yake kama da wannan bulat kawai wannan ya fita ne wannan ya biyo bayansa. amma sai ga kamar lokaci ɗaya aka halicce su to kuma haka za ku dinga bibiyar abin da waɗanda suka gabace ku suka yi na suma ke cewa hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltuhu kai koda za su shiga ramin damu shi dai ramin damu ga kunci ga kaza ga kaza amma sai kun bi su sai sahabbai suka ce ya rasulullah al yahud wan nasara wai kana nufin kiristoci da yahudawa su ne waɗanda suka zo kafin mu za su ce faman to ba su ba waye to kamar yadda aka samu a cikin kadiran min al-ahbari wal ruhbani to kuma an samu a cikin musulmai ma masu awar addini masu ci da addini waɗanda suke fitowa a sura ta addini domin su ci kuɗin mutane da kuma wannan haramun ne Allah subhanahu wata'ala ya hana zala sallallahu alaihi wasallama yake cewa bi ibani ja'i'ani kuraye biyu ko kyarkeci biyu ja'i'ani masu jin matukar yunwa sun jigata saboda yunwa nan kurayen guda biyu utlika fi zaribati ghanami wato da za a sake su a cikin garki na dabbobi to bannar da za su yi ba za ta kai bannar da mutum zai yi ba idan ya shiga cikin addini domin ya samu duniya wannan hadisin yana cikin sunan tirmidhi wanda al-imam tirmidhi rawaito shi bi isnadin Sahi, wanda sahahu shekul albani ta hanyar ka'ab ibn malik al-ansari Allah ya kare yadda a gare shi ka'ab ibn malik ibn amr abu abdullahi ko abu abdurrahman al-ansari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ma bi ibani ko silafi ghanami kuraye guda biyu ko kyarkeci masu matukar jin yunwa da za a sake su a cikin garki na dabbobi to bannar da za su yi bai kai bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa sharaf da dini mutum ya dinga neman makani ko ya dinga neman kuɗi da addinin sabaci da addini kenan wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta mana wanda kuma duk wanda ya nemi addini duk wanda ya nemi kuɗi ko kuma ya nemi ɗaukaka da abin da asali lahira ake nema da shi to rana alkiyama ubangiji subhanahu wataala zai sa a yi masa kamara da shi a gidan wuta domin kuma ya yi kama da yahudu da nasara to nan ubangiji subhanahu wataala ya ce la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi duk wanda ya ci kudinka to ko zai gaya maka abin da kake so shi yasa aka ce wanda ya ci ladan kuturu ya masa aski kuma duk wanda ya buzu aski zai yi aman gashi baka cin kudi a banza saboda idan mutane mabiya suka zo suka nemi ko ka nemi wato su baka wani abu sakamakon abin da kake da shi na addini ko ka tsorata su ka ce za a yi musu addu'a kuma su bayar ba za su samu matsala kaza ka karɓi kuɗinsu to to kuma dole ne abin da ka ce musu za ka yi musu kai musu wani malami yana ba labari Allah wa ko kila irin hikaya ce da ake faɗa aka ce akwai wani wanda shi ba ma musulmi bane ba arni yana zaune irin a sabon garin nan a Kano haka sai aka zo za a yi zaɓe na wata 'yan su ta gargajiya a iya wannan wajen saboda haka to shi ya gane musulmai suna mutunta addu'a sai ce a kai shi wajen wani malami ya masa addu'a madadin malamin nan ya nuna masa hanyar Allah da ta dace ma ya tallata mai musulunci wai sai malamin ya ce to a je a kawo kaza bawon Allah nan ya tafi je ya nemo kuɗi ya kawo malami ya cinye ya sake cewa je ka sake kawo kaza ya kuma zuwa ya kawo aka yi ta tatike mutumin na akan cewa shi ne za a ba wannan sarauta tasu ta irin gargajiyar nan kama a ce mu anan ba akwai sarkin hausawa ba ko sarkin kaza to su ma irin tasun nan so a ƙarshe dai aka sake masa wani biyar wanda sai da je sai da wata rumfar ba ko da ya kawo kudin ma to ka san abinka da wanda bai san Allah ba aka ce masa to ai yanzu ma wannan kudi da ka kawo ba ma wannan sarautar ma za ka yi ba ma fasa sarautar kano ma za ka yi gaba ɗaya ce a ah, sarautar kano aka ce ce ba a masa wa allah ba shi kama yana an takura kuma ba matsa kama an takura allah shi a ganin sa shi da iya wancan din ma aga wai da kunya ya ce a nemi sarautar kano kaga wannan akalu amwalin nasi bil batil haramun ne mutum ya ci dukiya da gangan kowane ne mai dukiyar kakkace wai saboda yana da kuɗi da haka ya halatta in cuce shi ko ya halatta in dambare shi ko ya halatta ya bani kuɗi in ɓoye misali ya aike ka je ka siyo masa abu wannan abu abin da ke sai da shi naira miliyan ɗaya ka ce ai yana da kuɗi wannan barin ƙara masa dubu ɗari biyu ko ɗari in ka ci kaci haram ya yi wa ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya kuma mai kada ku dinga cin dukiyoyin junanku a banza haka kawai illa ta kuna tijaratan an taradin ku sai dai in business ne za a yi to in business ne ya halatta idan ya ce to da Allah wannan abu nawa ake sai da shi ka ce to ni kake so in siyo maka eh ka kawo miliyan ɗaya da dubu ɗari ku yi ciniki sai ka je ka siyo masa ya halatta a baka sallahu ku yi shi a babi na assalam ta yadda in ya ga dama ya baka in ya ga dama kuma ya je da kansa ya samu rajin dubu ɗari amma ka muna munafunce shi kuma ya je ya gano cewa wannan dubu ɗari biyun ƙara masa kai wannan akalu amwalin nasu bil batil kenan cin dukiyar mutane a banza ko kuma ya zo ya baka jiran kanti ko ya baka dala ka siyar masa ga abin da ake sai da dala to sai kasuwa ta kama aka samu ƙari shi kuma bai san da ƙarin ba to haramun ne ka rike wannan ƙarin ko da kai ka sha wahala ka samu sai dai idan dama bisa yarjejeniya kun yi akan cewa za ka iya ƙara wani abu ka siyar to idan ya san da wannan ko da ba yi a rubuce ba dama ya san ana yin haka wannan bisa yarjejeniya ce to bai zama bil batil sannan a baka gyaran mota ko wani abu ko kuma a baka aikin gini ku yi lissafi kakaf ga iya abin da za a kashe sai ka je ka yi amfani da alfarmarka a yi maka ragi in dai sunansa ragi a cikin abin da amana aka baka to sai ka mayarwa da shi allahumma sai dai idan kai ka je ka siya ka sai kayan ka gama gaba ɗaya suka rubuta mara sai sai suka ce to kai kuma ladan ganin ido sakamakon zuwan da kai ga wannan wannan in ka karɓa ko da ba gaya masa ba ka ji halal shi yasa ubangiji ya ce an taradin ya zama to akwai mutual consent tsakanin ka da shi wanda za ka ci kuɗin nasa shi yasa shari'ar musulunci ta haramta wasu nau'o'i na kasuwanci saboda a ciki akwai nau'i na sa mutum a ƙaru da shi shari'a ta hana kayi nayi awon igiya baka da kaya a kasuwa ka zo ka tsaya kana jiran masu kaya su zo da kayan misali ku da yake nan kuna da 'yan canji da yawa inda su ma kuma su ji mutum ya zo itarar kwastomomi a kan hanya waɗanda suke kawo kuɗi misali ana iya kawo dala kasuwa sai ce to yaya akwai abin su ce eh nawa nawa farashi ya kama su ce to misali za mu siyar da dalar a yau naira ɗari uku. da sittin misali bisa kaddarawa sai ce to kame bakin ku zan ba ku ɗari uku da sittin da biyu shi kuma almarin ya san a kasuwa za ta kai ɗari uku da sittin da biyar sai kai kuma ya zo ya matsa maka ka siya da sittin da hudu ko da biyar ke ya siyar ya kawo musu ya kara musu naira biyu ya zara nasa kaga inda ya basu za su samu da sittin amma yanzu ya ba su sittin da biyu to haramun ne domin ka cuci wancan da ka bashi shi wannan ya zo da iya burinsa takaitacce zai ci da sittin kawai ka bashi a iya burinsa sai shi kuma wannan ka bashi ya karu watakila wannan karin naira biyun da ka ci ba san albarkar da sai sa Allah zai sa mata bantan a hannunsa shi sa ba za la sama ke cewa la talaqaul jalam kada ku taro masu zuwa da kaya kasuwa ko la talaqaul rukuban kar ku je ku taro ayari ku zo wai ku zo ku shiga ku siyar musu da kaya ba za su wake cewa da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum bi ba ku kyale mutane Allah ya azurta wani da wani dan sai wani ya talauce ma wani ke samu wannan kuma siyasa ce tsari ne na ubangiji shi kadai ya san hikimar da ta sa yake gudanar da tsarin sa a haka to haka zalika manzo Allah sallallahu ya hana mutum ya siyar da abin da ba nasa ba ka zo haka kawai mutum ya baka dala ka ajiye masa kai kuma ka siyar ka ɗora kuɗi a kai ka ci haramu sai dai an tara da in bisa yarjejeniya ce in ka samu mai siya ka siyar nawa kake bukata iya abin da ke bukata kaza wannan kazan in ya karu a kai in har ya san da ba za a iya samun kari a kai to babu laifi sai ka ci ka ci halal daga cikin kasuwancin da kwamacala ta yi yawa a ciki akwai harkar canji kuma wallahi in canji ku tsoron Allah ku ji tsoron Allah za ku ji daɗin duniya kuma za ku je ku game da Allah za ku fara gamuwa da Allah tun daga kabari tun lokacin da za ku mutu sisin fago in ka ci shi ba ta hanyar da Allah yake so a ci ba sai kai wa Allah bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda za a bar diga digin sai gifta ya wuce farfajiyar hisabi sai an tambaye shi abu an umrihi fi ma gaba ɗaya rayuwarsa ya da ita wa an shababi fi ma lokacin kuruciyarsa yi wa an malihi dukiya fa min aina saba ta yaya samu dukiya ta riba ce in ta riba ce to zai tashi ran alkiyama kowa zai tashi da hankali har kafirai ma da hankali za su tashi amma mai cin riba zai tashi a mahaukaci kama ya takhabbatu shaytanu min minan mas a firgita zai tashi da an gan shi duk duniya za a gane wannan mace ba ne amma yana koyewa a duniya to sa'an nan ita dukiya tambaya bi ce min aina ta saba ko fi ma amfaka ya ya ciyar da dukiya shin ya bi hanyar da Allah yake so shine hanyar ya ji daɗinta ta halal ba wanda ya hana ka ka gwangwaje a dukiyarka ka saka tufafin da kake so in dai ba za ka yi banna ba za ka yi takaba ba kamar da hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah bi sanadin hasan wa rawahu al-bukhari ta'liqan ka ci abin da kake so ka ci shi ma in dai ba za ka yi banna ba babu laifi amma abin da yake haramun shine ka yi takama don ka nuna ka fi kowa ko kuma ka yi banna ka kwashe abin da irinka a haƙƙinsa banna ne misali don wani zai iya saka kayan naira miliyan ɗaya a jikinsa ba na ba ne a sa saboda shi in ya bata baya nesa ba kusa ba ba za ka zo ka lazimta masa ka ce to ai talakawa a kusa da kai kaza a a to kuma talakawa shi ya talautar da su ai bikin magaji bai hana na magajiya su ma Allah ya azurta su su yi amma ka samu talaka wanda gashi ga yadda yake bai sauke nauyin iyayensa bai sauke nauyin iyalinsa ba bai sauke nauyin yan uwansa ba kuma nauyin da ya waje ba a gare shi kuma ya kundige kudin da ya kamata a ce ya sauke wani nauyi da Allah zai iya tambayarsa a kai kuma ya saukewa ya je tufafi ko ya ci abinci to wannan shi Allah zai tambaya saboda haka kowa da irin gejinta kowa da irin karfinsa da irin yadda Allah ya tsara masa rayuwarsa in ka sa takalmin wani wanda ya fi ka ba za ka iya tafiya tafiya mai yaƙi to manzala su salama ya hana ka siyar da abin da baka da garanti dinsa manzala su ake cewa wala manzala su salama ake cewa kada ka siyar da abin da ba naka bane saboda abin da ba naka bane ba yanzu misali idan ka shiga kasuwa ka shiga rumfar wani ka ɗauko masa atamfa ka kawo ta rumfarka sai ka siyar da ita ka ci riba sai ka ɗauke riba ka sai ka mayar masa to idan kuma sanda ka karko shi misali kaddara ka ɗauko masa a tamfar da a lokacin da ya saruta ya saruta dubu goma sha takwas zai sayar da ita dubu ashirin da biyar alabashi sai ci ribar dubu takwas ko dubu bakwai kai kuma da ka tashi sai ka ɗauko ta sai ka ƙara dubu biyu sai ka sayar da ita dubu ashirin da bakwai sai ka zara ashirin da biyar ka mayar masa ka cire dubu biyun ka ba shi kenan ba to misali ran da ka ɗauko ta kana kawo ta kantinka kuma sai ya zanto a lokacin a tamfan nan ta sauka ya zanga baki ɗaya ma hatta a kasuwa wanda ake sayar da ita 18,000 don haka sai dai mai da kudinsa ai ba za ka ce to shi kenan na siyi kaddara zan baka 25 ba mayan masa da ita za ka yi saboda dama ba baka siyi garanti din ba wannan waranti din yana nan a hannunsa to duk abin da ba za ka iya faduwa a sa wato da halatta ka sayar da shi ka ce riba ba al-kharaju bil in ba haka ba in ka siyar ka ci to ka ci bil batil kuma Allah bai yarda da ci bil batil ba shari'a ta haramta ciniki na abin da tukunna ba a tabbatar da shi ba shine manzo Allah subhanahu wa ta'ala wala tabi ma laysa inda kar ka siyar da abin da baya nan shine cinikin kifi a ruwa cinikin biri a sama manzo Allah sallallahu alaihi ya hana siyar da habalul habala habalul habala wani ciniki ne da suke yi idan mutum yana da taguwa wacce take haihuwa sai ce to wannan taguwar cikin nan da take da shi in ta haihu ta haifi mace to idan ta haifi mace macen ta girma ta haihu yarta ta zan siyar maka kaga kenan jikar wannan kenan wacce take da rai to ba a haifi yar ba ma tukuna ballanta na ta ciki ta haihu ka siyar da ita na ha an hablin habala za zama ya hana saboda ba satinci ba yi realizing ba da haka to haramun ne mutum ya siyar da abin da ba shi da shi tukuna sai dai manzo Allah sama yayi rangwame akan salam as-salam shine tunda mutane dole akwai cases din da ba za su wadatu ga barin irin wannan ba kamar misali ina da gona zan noma shinkafa kai kuma kana da sabga kana buƙatar shinkafa ka zo ka taya na ce wallahi an riga an yi bukin eka kaza ce da ni kuma buhu kaza zan yi producing to kuma wallahi an riga ka sai dai ka jira ba insha Allah sai ce to ina rukon buhu ɗari sai ce masa to sai dai in za ka bani kuɗin yanzu kun ga tukun ba a yi shukan ba ma ballantana ta fito ɗin ballantana a ga yadda za a to ya halatta anan nan ma za Allah sama cikin hadisin Anas yake cewa to ku yi fi kailin ma'alumin wa wazanin ma'alumin ila ajalin ma'alum ya zama abubuwan uku nan sun zama sun fito karara na farko an san gejin abin an san kudin abin kuma an san lokacin ta yadda in aka saba akan wannan lokacin to za a iya dawo da contract ɗin a duba a ga hukuncin da za a yi a'a mota ce kake so ka taba gani na da wata mota mercedes sai ka ce min da Allah motar nan nake so mercedes mai model kaza da kaza ce to gaskiya sai na je faransa ko sai na je belgium ko sai na je kaza to ina so in ce to ba da kudin nawa ce ce to abinda za ka biya shi ne kaza har zuwanta to ya halatta in dai na nuna maka hutanta ko kuma na gaya maka facilities ɗinta mun yi yarjejeriya mun rubuta to ka ba da kuɗin kila ma sai baɗi ko baɗi mai zuwa shekara biyu in yi so sai mu yi da wajewa amma dai zanto an yi da wajewa kuma an sani wannan ya halatta da nau'o'in kasuwancin da shari'a ta hana saboda ba a yadda a ci dukiya bil batil da gangan ba haka kawai a bisa cin hanci a bisa yaudara shari'a ta haramta cin hanci manzo Allah sallallahu ya tsine wa arrashi wal murtashi yace Allah ya tsine wa mai karbar rashuwa pride kenan da wanda kuma ya bayar idan an waye gari kusan mun zama kawai ba ma ma jin cewa wai dan mun bada cin hanci ne mana kowa ka ba cin hanci wallahi sai Allah ya tsaya da kai da shi ranar alkiyama in ba abin da kai wa Allah sai wannan kadai ya isa ya ka shiga wuta saboda cin dukiya ne bil amma idan mutum ya shiga cikin takura a abin da dole ba zai iya tsallake wannan abin ba sai ta wannan hanya to zai iya shiga kanun na zarura ka siyo kayanka kayo da su ka cika duk wata doka da ka'ida da aka baka aka ce maka wallahi in ba kai kaza ba kayan nan naka ba za su fita ba kudin tajriba ka san ba za su fita ba wallahi kai Allah ya sa sai kuma Allah ya kama su akan wannan kudin da suka ci hazara su ake cewa duk wata dukiya duk wani tsoka wata tsoka a jikin mutum da ta fito da da kudin haram to fannaru al a wuta ita ta fi cancanta da wannan kuma me bambancin mutum da ya yahudi da nasara kenan saboda cin dukiya bai ba wani lokacin talaka yakan kafa hujja da talaucin sa ya ci dukiyar mai kuɗi musamman ko in yana yaron sa ya dan yi wa da wani abu sai ya dan warci wani abu a tunaninsa ya ci a banza wallahi ya ci haram kuma ya ci wuta balbal wani lokacin mai kuɗi yakan taki haƙƙin talaka saboda ya san ba inda talakan zai yi ya tauye masa haƙƙi ya masa aiki ya wahala amma ya ƙi bashi kuɗinsa shi ma wannan ya jira Allah subhanahu wa wasu suna rantar kuɗin mutane su cinye su mursisi in ya so dai sun san dai in suka in ma ka zo dai ya za su ya za ka za ka siyar da su ne ba su da kadarar da za su biya ka ba su wa'annan su jira Allah bashi da mutum ya karba bisa haƙƙi ma yana hana shi kwanciyar kabari tana kuma wanda mutum ya karba ba dan ya biya ba za su ake cewa wanda ya ci bashin mutane dan ya biya Allah zai taimaka masa ya biya wanda ya ci bashin mutane kuma dan ya cinye to Allah zai lalata shi a atlafa gurba kuma ba zai taba jin daɗi ba mu ma almajirai ɗaliban ilimi da malamai mu ma mu ji tsoron Allah wani lokacin malami zai zo ya sunanta wa kansa hanyar karɓar kuɗi ba ƙera ba da a wajen mabiya ko ta hanyar ƙaryar wani project wanda kuma asali babu shi ala ardul waqi' ba faruwan ruwan Allah da cewa wai iyalinka kake so ka ciyar ka zo kai ƙarya ina so zan gina masallaci ne a ina so ne wata makaranta ce ta islamiyya a ina so ne wallahi su 'yan marayu ne haka ga sunan dai nan kuma kana nufin kanka tabbas duk wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin ceto imanin mutane to yana da haƙƙi akan waɗannan mutanen kuma sun ji kunya har suka bar shi sai da ya wata hanya ko wani tafarki domin ya samu abin da zai ci ya rufa wa rayuwarsa asiri abin da aka sani tun tasowar dan adam musulmi shine yana kula da janibin masu addini musamman waɗanda suke tauya lokacinsu su yi bincike ballantana bincike yadda ya koma irin wannan zamanin na yanzu wanda gwargwadon kuɗinka da wadatarka gwargwadon karfin iliminka da karatunka wallahi kana ji kana kallo ba ka da hali karatun ma ba za ka iya yinsa ba littafi sai ka siya yau an waye gari sai kana da kwamfuta sai kana da subscription sai kana da intanet sai kana da kaza sai kana da kaza sai kana da kaza kawai iya abin da za ka hada domin ƙara bunƙasa iliminka da karatunka shi ma wata jarrabawa ce kana kallo wani lokacin wani abin ya zame maka wajibi da tilas na nafakar iyali sai kuma ka kashe shi sai ka dawo ka ce to wannan bari in taimakawa da'awar to wasu masu raunin imanin cikin malamai domin neman abin da za su yi wa da'awar hidima to kuma sai sun shiga wata hanya saboda da yawa mutane sun zama lalatattu wata. kai ko mai kuɗi ba za ka yi tsoron Allah ba idan mutum ya zo ce maka dan Allah ka taimake ni ba ni da lafiya ko ga wani katin asibiti nan kwana bogi ne ya je bugo shi ya kawo maka watakila kana ba shi kudin zarcewa zai wajen mai awo ya biya bashin wancan awon ya karɓo wani awon amma ba asibiti ba ne kai kuma in ka gano sai ka hana shi to aibin shi ya saba wa Allah tun da ya karya kuma sai Allah ya kama shi akan haka kai kuma wallahi sai Allah ya maka kamun da ya bi nasa musamman yana da haƙƙi a kanka to kenan ka gane cewa ga shi ya ta wata hanyar ne ya goye kwana ya bucan ya bucan to kira shi ka tsawatar masa ka ce ba a haka a rayuwa ni kenan ka muna namun zato ka ce min kana so ka ci abinci kana da haƙƙin taimaka maka gashi ka je ka ci abinci kada kuma ka ƙara zuwa ka ce matsala asibiti kuma Allah ya dora maka larura ba ka gama cin abincin ka samu larura ya za ba ta kace da abinda a ne wannan dogon sharhi mu sani cewa cin dukiya ba bisa haƙƙi ba to wannan kamar mutum yana ciwa kansa ne ranar alƙiyama babban sharrin cin dukiya kuma shine ka ci dukiyar maraya shi kan wannan wuta balbalce Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim sayaslawna sa'ira Allah ce lalle wanda suke cin dukiyar marayu innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman bisa zalunci zai akwai wanda zai ci dukiyar marayu ba bisa zalunci ba kamar wanda sa ya rasu ko wansa ya rasu ya ban masa maraya aka waye gari a gidan nasa ba abin su za su ci balle marayan mayaci da kuma kuɗi jingim na yaro to anan ya halatta a ɗauki abin ba wai kawai a je a ɗauki iya wanda za a sayo marayan ba a ɗau abin da za a ci a gidan gaba ɗaya amma Allah ya ce faliya a kulbin ma'auf in kana da wadata to kakka taba dukiyar maraya school fees ne komai kai ka dinga biya masa amma idan kana da bukata to a yi lissafi a dinga dauka a cikin kudin nasa in ta kuke ma ku kuke ciyar da shi sai kuma aka zo aka samu ranar da kila shi zai ciyar da ku babu laifi amma dai a bi a hankali kar a cinye masa dukiya kafin to Allah yake cewa innal ladina yakuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wuta balbal suke ci wa sayaslawna sa'ira muna roƙon ubangiji ya tsare mana zuciyarmu ya ba mu ikon cin halal ya ba mu ikon aikata abin da yake so da dukiya sai Allah ya ce na yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim lalle wa'anda suke koye zinariya da azurfa ba sa ciyar da su saboda Allah to ku yi musu albishir da azaba da yardaɗi to azabuwar fiddatu ma'adanai ne na asali da ubangiji subhanahu wata'ala ya hore wa ɗan adam domin biyan bukatarsa ta alo, da kuma domin kuma juya su su zama kuɗi a nan ubangiji ya ce waɗanda suke koyewa ya zuna iktinazu shayi kuma shine takdisu. tara shi da kuma taskace shi ba tare da fito da shi ba wannan abu zarrin al Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kara yadda a gare shi ya tafi akan cewa duk abin da ka tara wanda za ka ci ya halatta ka tara shi amma wannan alama ba tana dan ja mana hankali da Allah a daina raba ta yan uwa in an gama masu bukata su je su karba da an fara raba ta hankalin marabuwa kan mutum nan sai kaga wallahu musta'an to saboda haka wanda suke sai Abu Dhar jinduru bin junada ta Allah ya kare da a gare shi sai ya tafi akan duk abin da ya karu akan bukatar ka ta wajibi to haramun ne ka aje shi wannan shine abin da ya shiga tsakaninsa da sayyidina Usman Allah ya kare da a gare shi har dai suka yi ba daɗi sai na usman ya ya tura shi ya kora shi zuwa sham wanda kuma daga Biladu sham can kuma sai ya dan sai je tarar da muawiya shi kuma muawiya muna abi sufyan tun lokacin na umar da aka tura shi Biladu sham sai ya zo da siyasar da ba a taɓa yin irin ta ba tun da aka aiko manzo Allah salama an san rayuwar sahabbai da tsantsini to amma mu'awiya sai ya kwashi kuɗi masu yawa ya gina kanta meman gida kanta meman gida a hutsa gida na gari na faɗa ya je ya auro mata ya sa a cikin gidan sannan in ya saka kaya da safato da yamma kuma wasu zai sa ka san ko ba su shirya da abu zarar fari abu zarar fari da bai raga sai na usman ba ballantana sai suka yi ta samun matsala da mu'awu muawiya an taba kawo karar saujin sai na umar sai da umar ya tura mata salma ce ya ce masa ya zo ya ce balagani annaka taruhu fi kullacin wa hudu fi ukhra an bani labarin cewa yau ka saka kaya iri kaza gobe ka saka kaya iri kaza kuma ka je ka gina kan ta mai gida haka ne yace ce to abinda muka tura ka kai wa daka da kuɗin mutane dama Abu Zar abinda ce masa ya ce to in dai kudin nan da kake kashewa na mutane ne ka haince su ka ɗauka a cikin lalitar gwamnati ka gina gida da ɗaki to wannan ka yi in kuma ka ne ka barna to duka kuma allah baya son masu ha'inci kamar yadda allah ya faɗa a cikin suratul anfal وإن ما تغافلنا من قبل خيانة فانبت إليهم على سواء inna الله لا يحب khaini ولا تسرفوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ومعاوية حتى يتبع دائي يكي قارس وجن سيدنا عثمان سيدنا عثمان lokacin da suka yi saɓani to sai sai na usman ya kore shi ya sa aka ɗauke shi aka yi sarrabar a shekara ta 29 ko ta 29 ko kuma na ko ta 30 to a can yaje zauna daga shi sai matarsa shi kadai da matarsa har dai ta Allah ta kasance a wurin ya ya rasu ya mutu to yana daya ga cikin abubuwan da suka su wannan yan khawari suke sarki sai na Usman akan me ya kora Abu Dhar zuwa Ramadan to kuma hadisi ya tabbata a cikin musannaf Abdul ibn Hammam as-Sanani ah, wanda asalin hadisin yana cikin sahihu muslim amma da lafazin sa dai manzara sallallahu ya ce da Abu Dhar mali araka laqan bakkan ya dai nake ganin ka laqan bakkan mai yawan furzar da magana mai yawan zance da surutu kana yawan magana kaifa bika idza akhrajuka min al-madina to ya zaka idan aka kore ka daga madina sai abu zar ya ce kasa abinka da wanda yake da zance sai ce atil ardar muqaddasa ta ya rasulullahi sai ku koma to garin Allah mai tsarki biladu shafi sai ce fa kaifa idza akhrajuka min to aka kore ka daga sham fa sai ce atil ta sai in dawo madina kara ce fa kaifa idza akhrajuka min an suka kara kore ka daga madina ba sai ce a kudu saifi fa adrubu bi sai dau ta kobi ta yaki sai wanda su yake cewa walakin isma la walakin isma wa aqid wa in kana abdan aswad a'a ka saurara ka ji abin da za su gaya maka kuma ka yi biyayya ko da wanda ya ce maka ka yi din bakin bawa ne da ka da sai na usman ya ce masa ya fita ya tafi rabiza rabaza sai ya tafi rabaza ya mu zala sama yake cewa ya yi shi wahidan wa ya mutu wahida zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai a mu dawo batun muawiya dan kada mu bar shi ba muawiya ibn abi sufyan sai na umar ya kira shi ya tambaye shi akan me yake haka sai ce amirul mu'minin duk abin da aka yi maka haka ne tabbas kusan ko babar yazidu ai basu bashi lafiya da ita ba mai sun bintu bahza ya je ya auro ta daga can ƙauye aka kawo ta gida yar ƙauye ta zo ta shigo cikin ƙaton gida mana ga masu yi mata hidima ga abincin safa daban ina ta za a lalata rayuwar ta ita ba haka ta saba kawai sai ta dinga fusata in ya fita ta faɗan maganganu a kansu حتى كيري رسول الله تكاتنا تعالى بيت خفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر المنيف ولبس عباءة وتقر عيني ألم أحب إلي من لبس الشفوف وأكل كثيرة من كسر أهلي أحب إلي من آه من خبز الرغيف وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من فق أليفي har dai zuwa can inda take ta muawiya da ilj ta ce wa yana ahabbu ilayya min iljin hanifi an ce ilj ban san da hausar yanzu ya ake cewa ba irin kamar asali uluj su ne lokacin da ake dauki ba daɗi da musulmai da arna to irin bakaken arnan nan su ake cewa uluj wanda kuma kowace kowane yare yana da yana da wata kalma da za ka ga asalinta ga ma'anarta amma daga baya kuma yana faɗa kamar misali yanzu asalin kaɗo a fulatanci ai an an ce haɗe ai ana nufin arna ke to amma kuma duk da haka wanda ba fulani ba ma kaɗo ne jam'insa kuma haɗe ko haka zalika za ka ga akwai sunan da asali suna ne na wasu mutane amma kuma ana iya yin zagiyar shi kamar kalmar gambari ai ina gari tana nufin bahaushe ko amma dai kamar aka ce wa mutum gambari kuma dai an dan wulakanta shi ko ko ba wulakanci a ciki yawa da wulakanci da asalin yarabanci musulunci ne to da gambari zai zama yana nufin arni to sai dai da yake cakuwa ne da suke mai da wanda ba musulmai ba to haka kuma bahaushe in yace maka gwari asali in yace gwari yana nufin wanda ba musulmi ba amma ba gwari fa akwai gwari ta yare amma da yake yana cikin farko farkon wanda bahaushe ya saba da shi wanda ba musulmi ba shi sa sai ya ce maka wa ina ruwan gwari da miji ta ce ubanta ma ya ishe ta soyayya kamar jini wai gwari ta a wadanta da abin da wani karkice da bahaushe zai ɗauko sai ka ga ya lafta a gwari wai ga gida ga gida an ce da gwari kin san allah <laughs> eh, a ce ita kusa da masallaci take an ce ya kin san allah ta ce a ga gida ga gida to ba ka ga wannan jafa'i ne da muke yi mu to mu ma ana mana eh, haka zalika a bare bare bare in suka ce kirdi sai nufin wanda ba barbare ba amma kuma aka zo magana kafirai arna su ma kirdi ne sai dai an ce kirdi kura to watakila ana nufin wancan arnan ke <laughs> kaga da dan canjawa aka yi kawai to haka a larabci ma ilci uluci to shi ne sai aka gaya ma'aure cewa ga abin da take ce masa ne da yazo sai ya ce wai da gaske haka kike faɗa ta sake maimaita a gabanta ka san dan ƙauye kullun na faɗa shi dan ƙauye ba shi da rufi zai faɗa maka gaskiya Shi ne ce cewa to da haka ne kunti fa binti an kaki cikin ni'ima kin kasance a cikinta ta kin kuma kifa binti da haka an sake ki ki tafi aikwata ya tsalle ta dire ta ce ma na in kunna wala na in binna ai san da aka mu bu barin ciki bai yanzu ko a jikinmu da aka sake mu aka tattara ta tafi lokacin tana cikin yazidu ta haife shi a lokacin halifancin sai na usman a shekara ta da 23 yazidu bin muawiya wanda ya zama khalifa bayan muawiya sai muawiya ya ba wa sayyidina umar amsa ya ce abinda isa ya amiral mu'minina innal aduwa bi ardina qarin abinda da yasa nake bangwajewa dab nake da makiya saboda sham kusa da daular roma ce kuma yawancin mutanen sham musulmai ne da suka baro daular roma su kuma a daular roma idan kana shugaba baka gwangwaje ba gani ake kamar ba shugaba ba sai ma a take ta ma amma a ganka da katon gida aka ganka da manya-manyan dawakai to a lokacin sai a dinga ka ana jin tsoron ai kamar akwai sana'o'in da a yanzu kafin jarin kama tukunna sai an ga tukunna wani irin kaya kake sawa wacce irin mota kake hawa ya gidan ka yake to sai a tabbatar da cewa lalle wannan babba ne a sana'a sannan sai a sake jiki da kai ko amma akwai sana'ar da komai kashin kayanka ba ruwansu da ka kawai dai kai din ake bukata da kai yanzu ka shiga wasu sana'o'in za ka zo da kayan biliyan ɗaya ga wani dagaje dagajen mutum ya kwaso kuɗi a kuku ya zazzage maka ya baya ba baka shi ba ma shi da akawun wallahi ka je kasuwar kurmi a kano ka je za ka ga kuɗi mazajen kuɗi ana kirga su kai dai sai ka kalla ka ce allah mai hikima allah shi ya san inda yake aje abu eh wani ya haɗi zuciya ce Allah baya ba mai wuka nama abin a ce yawa ga wayewa ga kuɗi samu ya fi iyawa to wannan akilu amwalin nasu bilbatin ke. <clears throat> shi abu zar sai ya tafi akan mazhabarsa ta cewa duk wanda ya tara sama da abin da zai bukata to wannan ya zama kansa sannan mu'awiyar ya saka masa kuma ra'ayin yana tare da jimhur na sahabbai Allah ya kare yadda a gare su wallazi na yakin sunan zahaba wal fiddata wala kuna Hafi, fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim fi us al da cewa azaba mai rikici ta tabbata a gare su a cikin wannan aya akwai zargin tara dukiya da yawa zargin tara dukiya da yawa wacce ba za ta yi maka amfani ba al'imam uh, al'imamul bukhari allah ya ɗansa da rama a cikin kitabun zaka babu ma'uddiya zakatu falaisa bi kanzin babu da yake magana akan cewa duk dukiyar da aka cire zakarta ba ta zama kanzu ba ta zama taska ba ya fitar da hadisi ta hanyar abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a gare shi wanda a ciki manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma yake cewa wata rana in ji khalid ibn aslam ya ce mun fita tare da abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a gare shi da aka ja wannan ayar sai yake cewa wannan ayar kafin a saukar da magana fitar da zakka ne shine dole ne ka tara iya abin da zai ishe ka amma da Allah ya saukar da ayar fitar da zakka sai zan halal ne ka tara dukiyar komai yawanta amma wajibi ne ka fitar mata da da zakka haƙƙin Allah to shine sai ke cewa falamma nazalat ja'alaha Allahu tuhratan lil amwal to da aka saukar da ayar zakka sai zanto in ka tara dukiyar to da in ta karu akan abin da zaka ci da zaka yi bukata to menene zai tafiyar da dattin shine ka faso zakkar ka bayar in ka faso zakkar ka yaƙi ka bayar to shikenan ka cire dattin da ke cikin ita wannan dukiya hadisi ya tabbata a cikin musannafi abdurrazzaq ibn san'a malam ya yi magana a kan mutum da karanta alƙur'ani lokacin da zai karanta abinci ta hanyar asali ibn aqila ya ce shaddadu bin aus Allah ya ƙara jana a gare shi wata rana ya a wasu cikin tafiya to sai ya a wani masauki sai ya ce da bawansa ke kuka zo mana da zo mana da shi ne da kuma wasu malamai suka ce a'a ba ta'arun da bane ba watakila abin da ake nufi da shafara shine wato kuyanga nan abu biha ko na ba'adu biha kai wasa da ita ce ba a karto alai sai na wato har abun ma ya kai kan samu kuɗi har za a yi kaza har za a yi kaza sai na ɗan yi masa inkari in ji Hassan ibn Abiyya قال سيتا ما تكلمت بكلمة منذ أسررت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمة يا آياتي والله قاعدة تكلم سنتا أنت أفكر وتكلم ta baki na ba sai na sanya mata ragama da linzami wannan karma ce kawai ta suka ci fala ta alayya da kan ku rufe cewa na faɗi ta da Allah ku share ku manta kawai ku manta da ita wanda ku ba ku da ku a madadin wacce kalmar ga wata kalmar da zan gaya muku na ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa idan ka nazar nasu dhahaba wa fiddata idan mutane suka mai da hankali wajen tara dukiya na zinariya da azurfa ka asbiru ko fa asbiru haula'i kalimat ku ku ku ku dinga taskace wayannan kalmomi da sunan addu'o'i ne kudin gari Allahumma inni as'aluka al-thabata lil amr Allah ina ka duk wani labari da na sa a gaba ka bani jajin cewa da tabbata a Allahumma inni as'aluka الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد da kuma zage danni yi da gaske hanzari alar rushi a kan abin da yake daidai ne ba baragada ba ce shi ne kishiyar rashin hankali in an yi min rushiyar wasu aluka shukura ne na jika Allah ka roƙo ka bani kan gode wa nimanka wasu aluka musna ibadatika Allah yana roƙon ka kyautata ibadar ka wa as'aluka qalban salima Allah yana roƙonka zuciya ko batacciya wa as'aluka lisanan salihan ina roƙonka Allah harshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'lamu Allah ina roƙonka ka bani dukkan alherin da ka sani wa a'udhuka min sharri ma ta'lamu Allah ina neman ka share ni daga dukkan sharrin da kai ka san shi ko da ban san shi ba wa astaghfiruka lima ta'lamu ina neman gafarar ka Allah daga dukkan zunuban da na aikata wanda ka sani innaka anta allahu ghafur wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu ya koya musu cewa su dinga yi idan mutane suka shagala da tara dukiya amma duk da haka muna faɗin cewa tara dukiyar ba haramun bane manzo sallallahu suna wasallam ya zo sa'ad ya ga shi a cikin yanayi ƙarshe ya ce zai sadaka da dukiyarsa manzo sallallahu da ya shi ya ce wanda ka bar 'ya'yanka da wadata akan ka je ka wasu a cikin hali na talauci suna miƙa hannu a ce maka su ma ajmal ad-din wal jama'a wa akbar al wani wal ikhlas fil rajul ba abin da kai kyau da dadi irin yau a ce ga mutum ya tara dukiya kuma ga addini ba abin da kai murin a ce mutum yau ga talauci kuma ga shi yau kuma an waye gari talauci shi ya komai sa mutum ya zame wa rana munafunci sai ka gamu ne talakawa gulma sai ka gamu ne talakawa hasara sai ka gamu ne talakawa lunkufurci sai ka gamu ne talakawa cuta sai ka ga yawanci talakawa kaga a nan ka iya roƙon Allah ya raba ka lokaci a irin wannan zamani nan sa salama ma yana roƙon Allah ya raba shi da ainihin talauci muna roƙon Allah ya raba mana dokin talauci Allah ce wa na alaiha fi nari jahannama wa hajji ba jibaruhu وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون wannan karashin bayani ne akan azabar da Allah subhanahu wataala yake wa wanda suke tara dukiya wanda magana ne inganci a takaice takaicewa na magana ayat magana ne akan wanda ba sa fitar da zakka wanda ba sa fitar da zakka hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da isnadi wanda yake karɓaɓɓe wanda asalin hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim hadisin musnad ya zo ta hanyar tauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zara suma na cewa man taraka ba'da kanza duk wanda ya mutu ya bar tarin dukiya wacce bai fitar mata da zakka ba da lahu yawmal qiyamati shuja'an aqa ubangiji zai nuna masa ranar alkiyama shuja'an wani kogarci akara irin mai sankon nan katon kogarci wanda yake da sanko masana maciji sun sanko wani irin maciji ne na memene abuwa memene mene an san mene kamar wata cuta ce da take mutuwa a cikin mutum kamar tuna to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna masa ita memene lahu zabibatani yatba'uhu wa yaqulu waylaka kama anta wa yaqulu ana kanzuka alladhi taraktahu ba'daka wa la yazalu yatba'uhu hatta yulqimahu yadahu ya thumma ha sa'ira da sabil wato zai zo ya dinga biyo mutum shi wanda ya taskace wannan dukiya yana ce maka shi kuma mutum maduwa yana cewa malam kai ko waye kai ne waye kai sai ya dinga ce masa ni ne dukiyarka da ka taskace ta ka koye ta ba zai wuce ba yana bin sa wato har sai ya kama hannunsa ya sa ya ɓalla masa hannun nasa sannan ya bi cikinsa da baki ɗaya ya dinga kare da yashi haka mai Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Abu da da Allah ya kare da gare shi wanda yake cikin sahih Bukhari manzo Allah ya ce ma da rajulun la yu'addi zakata mali Ba babu wani mutumin da baya fitar da zakar sai illa ja'ala Allahu lahu yawmal qiyamati safahiha lin-nar face ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya masa wani farfisi na wuta idan aka sanya dutse irin wanda ake gasa nama a kansa yi kuwa bihi biha dukiyar ce za a mai da ita wannan dutsen da ita za a dinga ƙuna masa ana tuya masa sa, ɗansa gefen jikinsa kenan wajen hajji da kuma kirji da kuma goshinsa wa barawa da kuma bayansa in yau din kanin bidaru hamsin na almasana wanda a yini ne wanda matabbacin ginin bala'i da ke cikinsa ya kai shekara dubu hamsin hatta yi kuba bayanan nasu har sai an gama yi wa mutane hukunci sun mai lura sabilu in man janna wa in mara da na sannan sai a kuma masa ƙarshen makomarsa shin wuta ce ko kuma aljanna saboda haka wannan na ɗaya daga cikin irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da manzon sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani akan irin abin da Allah ya tanadar wa marasa ba da wanda kowa da za su gama ita a lahira ke ba haka ba a duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gani musu barazana da asara a cikin dukiyarsu gobara ce ko kuma takaici ko kuma Allah ya tara su dukiyar kuma Allah ya zare su jin daɗi mutum ya tara makudan kuɗin sai lokacin da ya kai barwa sai Allah ya hana shi cin abinci sai ce kai ya ci jan nama to ba kai ba cin jan nama kaga an kwashe maka sama da kaso hamsin bisa ɗari na nama mai daɗi to ana nan ana nan kuma sai a cire masa sha'awar cin naman tsuntsaye irin su kaji da sauransu sai ana shi shan siga sai wani abu duk wani abu editing sweet ya guje shi a ga su alawar nan su chocolate din nan su ice cream din nan su coca cola nan su sabon kwaf duk babu shi shi ke nan sai kuma a ce sannan kuma kada ya dinga yawan hawa mota ya dinga ɗan tattakawa abin da ya talaka shi dole ya yi kuma aka zo aka samu saboda matsalar kula su sannan ana nan sai a auna sai a ga kullum jinin sa hawa yake sai gaba ɗaya a zo lokacin da rayuwar ma za ta kince shi wallahi an yi mutumin da ya tara dukiyar ya tara dukiyar yanzu duk san shi kamar ba gobe amma yanzu magana da ake yi Allah ya ɗauke lafiyar gaba ɗaya zama kansa ne kawai yake musu Da 'yan mata nan a cikin matansa akwai yara da ya aura tun kafin mako mace su ta zama mako mace a yanzu za ka suka fito aka ce 'yan mata za a yi amma duk sun fiye da sama da shekara biyar ko goma na yana nan a zane a baya iya komai an dawo da shi wani daki inci ma ba a iya kunna masa ana cewa da matan da wuri kuna da haƙƙin da za ku ci da ba su ne sa kuke ku fitar ku nemi su kotu ta raba sana'a sai giwa ta bani na sai giwa ta bani zan za ka almajirin gidansa ne ke ce maka wani ba wani tun a duniya ne wanda yake ba da labari don ba mu Allah yana harkar mai Allah ya tara masa dukiya da yawa sai muke giran rayuwa da shi so wallahi ba da tsoron rayuwa da ke yace ce a kan iluna kafin shekara goma din nan na ga mutumin da an ɗauko masa bilkis take da takardun gidaje aka ce masa gaba takardun gidajen da waɗannan tsakanin abuja da kano da ina ne ina ne wallahi bai san da su ba ya manta sai da ya gani saboda murna mutumin da ya kawo masa ɗin ya jinsu wasu ya ce duba ka gani a yi rekwar a gani na ina ne ce in na baka su ya ce magana da nake maka a yau baya mallaka abin da zai ci ba wai maganar motar da zai hau sai ce in ka ganci sai ka zama masa da hawa akwai mutumin da as a 2005-6 yana da fili na kamfani kawai ba ga maka ekokin eka eka eka sai ka ke cewa wannan ya mallaki abin da har yau mutu ba zai taɓa yin tarin su ba amma da yau da gobe ta sa shi a gaba wanda wani abin gida da ke bar labari da kuma sika ne shi abin ya faru a kansa mutumin ya zo yana kuka yana masa tambaya ya ce a ranar na yi kukan da ya sha ya ce tambaya yake masa ya ce matsala ce da shi ya sai da hatta gidan da zai rayu a cikinsa ya kama haya matarsa kuma ta mutu ashe inda ya kama ya mawakin shi a sun mai mai wata yi ban san shi da shi mutum labarin zafar a kawo ɗan shi a sun mai mai wajen ma da ya aura ta ita ma shi ya shi na ci shi ne sai yan shi a suka ɗauki ɗayansa suka sa shi su a makaranta irin ta gobiya da ne suke biya wasu kuɗin makaranta shi wanda ya fahimta ba bai sani saboda an ɗauke masa wannan matsalar kuɗin makarantar sai daga baya yau da gobe da gobe sai ya fahimci abu na ake ciki sai suka rabu da ita wannan mata sai shi sai ya'yansa to sai cire ya'yan daga makaranta to sai aka kuma aka ba shi notice a gidan da yake ciki sai tashi to sallah da mata da kuma shekara uku kenan kuma ban ya rasa yadda zai yi akan kada ‘ya'yansa su je domin neman nama su shiga wajen da za a wulakanta su ya fito yana ta ina zai shiga ina zai shiga kawai sai ya gamu sai ya zauta kaza a murnar ta mushi ya ce kawai da ya bari kuma ya ɗauka ya ji yanka wa yara da ba su ya ce to ya je wajen wani malami zai tambaye shi saboda ya san matsalar sai yana kan cikin cikin ba wanda aka zo da ita ba ya ce kawai sai kwalla ta gudun ce a ba ko na zo mai shi ne shi ne daga baki tambayar wani malamin ya ko mai mutuncin yaran ya ce da su mushi wanda a baya ba da biliyoyin kuɗi baya an na da zakkawan ƙarya ne abin da ya zo kanka bane ko ta Allah ya sa ya doka to wannan kana ma yin Allah ya ga dama zai iya canja ba ba na fa sai ba kai wannan kuɗi da kai kan su wallahi ba a baki komai suke ba don ba wanda ya taɓa fito aka sa shi da su a cikin sa. Amfani su ɗaya kawai ka ci ka sha ka sa sutura ta lalace duk wannan ya halatta amma kuma ka yi abin da ranar gobe a kiyama za ka ɗauke shi a cikin kabari bayani a kan yin wannan suna da yawa kuma kamar na da ce min lokaci ya yi ko da aka yi amma dai dole a nan din za mu tsaya da yadda muke so bi karatun gaskiya ba da karatun ya ɗan ba mu fahara sosai sakamakon akwai matsaloli da yawa da ilimi karkashin suratul tauba wanda ya kamata a ce shekaru ma a kai ana yi. kuma kun ce za mu gabata ba a shirin da kaza zama. kuma yanzu ga shi lokaci ya tafi muna da yau insha Allah mun yi kabila gobe Allah ya kai mu da ranmu da lafiyar muna da ita ji kuma muna da ita asabar ranar lahadi wasu kila shi ne jajibi yanzu mun shawara cewa za mu rufe karatu ranar litinin insha Allah to ba za mu isa zuwa ga yakin da muka da muke mu rubutawa ba sai Allah ya kaddara mana da rufe da lafiyar mu kuma Allah ya yi mu muka zo shekara mai zuwa inda abu da lafiyar mutum sai mu tsaya a kan daidai wannan gaba shi kuma tafsirin mata za mu rufe shi talata da safe insha Allah sannan kuma ko ga a yau haka ma sallah da yusu in ta yi da yawa a ce kwana bakwai ko ko ta kasko ko kuma ta yi kaɗan a ce kwana bakwai saboda haka dole kuma mu tattara ina mu dai kuma mu koma zuwa Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu yi fahimta gaskiya da kuma yi kyauta subhana rabbika rabbil ta amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wannan da ba